Eh, akwai kuma dan nasiru ko wallahi dotta wannan ana ana ba su aiki sosai wallahi eh wali dan nasiru shi kuma wali dan nasiru <laughs> eh wallahi malam in Allah ya maka arzikin tauhidi an maka babban arziki shi yana daga cikin manyan waliyai ne masu tafiya akan ruwa to shi wali dan nasiru yana tafiya akan ruwa da shi da wani muridinsa suna tafiya za a fara taka ruwa sai dan nasiru ya ce shi muridinsa ya ce mishi in ka ji ce ya Allah kai kuma ka ce shehu dan nasiru shi kenan suka ci gaba da tafiya idan dan nasiru ya kira Allah shi kuma almajirin shi sai ya kira dan nasiru wannan bawai ana faɗan karama ne wannan ai ba da kai ne ai ba da kai ne ai nuna kai ne wannan abun mai fito a bakin kuma nuna kan ku ne a ce malamin ku ne zai faɗi wannan magana ai ya kunyata ku wai idan shi dan nasiru ya ce ya Allah shi kuma wannan almajirin sai ya ce shehu dan nasiru ana ta tafiya wai sai shi dan ya zo sai yake ce ma shi almajirin kai kana shirka ma Allah Eh, yaya za a yi shi yana kiran Allah kai kana kiransa me yasa kai ba za ka kira Allah ba na ce in labarin na ya tabbata ai shaidan ya yi aiki mai kyau eh, yaya za a yi shi yana kiran Allah kai kuma kana kiransa in ya kira Allah kai ma ka kira Allah kawai shi kenan dan nasiru yana ya Allah shi ma almajirin sai ya ce ya Allah kawai sai ya nitse a ruwa don Allah akwai ganin kimar Allah a ka kira Allah ka nitse a ruwa ka kira wani Allah ka tsaya akan ruwa yanzu don Allah akwai ladabi a magana to shi kenan shehu dan nasiru sai juya sai ciro shi ya ce kai yaya aka yi ya ce muna tafiya ne wani mutum ya zo ya same ni ya ce mun ai ina shirka kai kana kiran Allah ni kuma ina kiran ka ni ma in kira Allah sai ya ce ayya ya ce ai ba matsayin ka bane ai nan ba matsayin ka kira Allah bane la ilaha illallah wai nan matsayin matsayin ba irin matsayinsa bane su kira akwai matsayin da mutum bai zai kira Allah ba a ce ga wani matsayi da ba za ka kira Allah ba sai ka kira wani Allah to amma lokacin da yake bada labarin in ba na manta ba dama ya ce in sun faɗa waɗansu za su yadda waɗansu ba za su yadda ba to ba to mu kan dama ba mu yadda ba wallahi ba mu yadda ba kuma wallahi bai faru ba ka kira Allah ka kira Allah ka nutse a ruwa ka fada cikin eh, masifa ah, ah, ah, a zai yi ba eh, to Allah ya ce ta da'una min dunihi ma na min kibla duk abin da zaka kira duk abin da zaka kira koma bayan Allah wallahi tabewa ne lahu da'watul haqqi lahu da'watul haqqi والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفيه الماء ce lahu da awatul haqqi taqdimu ma haqquhu ta'khir a kira a amsa kira na gaskiya kira a ga cika aiki kira da wadda ya kaɗaita da kiran Allah ce na Allah shi kaɗai